Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mutane. yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau hudu ga watan maris na shekarar 2022 filin na nishadi ne masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon mawaƙi filin nishaɗinmu daga Kano. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. Amma ah, sauraro za su so su san bakoncin wa muka samu yau. Ah, Saifullahi Ibrahim wanda aka fi sani da Dr. Pio. Dr. Pio sunan ka dai ba eh. bakon suna ba ne. Amma kafin mu za mu so kaɗan ba mu takaitaccen ah, tarihinka. To basically an haife ni a nan najeriya kano ma amma dai na da misalin shekara daya um, mahaifina ya samu aikin bbc Sauya ya tafi london uh, da aka tafi da mu sanadiyar tasowa ta kenan a london a can na girma na karatu na amma dai around 2001 eh, na dawo nan Najeriya eh, na jima da Abuja wajen shekara shida kafin kuma dawo nan Kano. To kuma da na dawo Kano kuma ma'ana cewa can ɗaya gaji mahaifinsa so dama na da sha'awar aikin rediyo na fara da rediyo kano eh, rediyon gwamnati daga nan na ɗan yi a freedom na 'yan watanni eh, na bar freedom kuma na dawo rahama radio to daga rahama radio ne na shekara goma a nan kuma eh, dai ina yin music ina saboda eh, tun farkon zuwa na na fuskanci eh, music especially a nan arewacin Najeriya dole sai da radio so dalilin kuma ga sha'awa ta da radio to kuma yanzu eh, na tare kuma da jarida radio and eh, currently eh, radio in aboki na wanda kuma muke gudanar da ita tare kuma at the same time around 2016 na yi releasing album ina na farko kuma sai na dan tafi hutu na dalilai da yawa amma da yanzu hakan na aiki akan second studio album ina to um, ya aka yi aka fara waka menene alakarka da waka To, um, tasowa na a London wato um, ɗaya daga cikin hanyoyin da wato matasa sukan wato um, magance zaman banza shine irin waka ko rawa da makamancin irin wannan abubuwan na nishadi so sanan na makaranta na yi gcse dance as a subject uh, a secondary so na yin dance na gama secondary na join wani um, dance company union union dance company so na dan yi amma dai kuma sai na ji waka ta fi min daɗi saboda majority in abokaina either mutum mc ne ko dj ne mm. so a lokacin na dinga sha'awa amma dai saboda kankanta ta ba sa bari in shiga cikin sosai na koyi irin kiɗa da baki wanda ake kiransa beatbox Mm. so eh, zan yi musu beatbox sun yadda in zauna amma dai ni zan yi musu kiɗa da baki su kuma su dinga yin rapping lokacin da za a haɗa a playground irin kuwa muka je wata makarantar sau da haka da haka eh, na sa na cin to eh, da ana ganin ba zan iya ba ni kuma fa sai na yi kuma a sana hankali kuma ina girma kuma sai abin ya zama jiki amma dai basically ya cewa na taso around music so that's one of the ɗaya da um, na yi sha'awar ni kaina in gani na zama mawaƙi. to yaya kiɗa da bakin yake ko za a ɗan yi mana muji da baki eh, wannan mai sauƙi ne da akwai different type of beats zan iya miki kamar hip hop beat mm. eh, shi ne ake an ce kuma da akwai irin dancehall mm. irin kiɗan yan jamaica shi kuma ga wasa duka kuma da baki <laughs> wannan ake yin su sosai mako <laughs> sosai ma eh, sau lokacin kin ga tunda eh, matasa ne za a haɗu a kan titi mm. ba kayan kiɗa kin san ba irin wannan zaga wannan zamanin ne yaran duk ba sa mp saboda da akwai mp3 za su saka mp su da kiɗa da komai to mu kuma wancan zamanin zamanin irin sony walkman ne mm. mai batara kuma ba mai babban speaker ba sai dai ka saka headphone mm. so sai mu muka zama wannan mp ɗin a wannan lokacin za ka ga ni ina kama ni ina yin bass wani kuma yana yin treble wani kuma zaki ji yana yin sound effect mm. to amma hudu muka taru sai ki ji kiɗa sosai ya tashi sai kuma a tarra daman kuma kamar challenge ne suna yi mu ma sai mu su ma sai su mu ma sai mu to wanda ya fi winning shine na gaba sau su ma wata ran za a gayyace su ma su zo makarantar mu bayan an tashi a yi wannan um, zuban mm. To da ka fara ra'ayin waka shin yaya gida suka karbi eh, al'amarin? Eh to um, ɗaya daga cikin advantages ɗin da ni zan iya cewa na samu saboda um, tasowa a turai um, music ba a ganin shi kaman a taboo mai zance da hausa kaman wani abin haramun eh wani abin haramun ko mara kyau kawai dai zan iya cewa iyaye na sun yi shaping in the type of hip hop da na yi saboda mutane da dama ba sa fuskantar shi kansa hip hop ba wai rap din ne hip hop din ba culture ne wato ya kunshi hip hop shi kansa rap din da akwai b-boy irin dance din nan break dance da akwai shi wannan b-box din da na yi miki da akwai dj amma dj ba wai kawai mutum ya saka waƙoƙi za ka je irin DJ za ka ji ana scratching din waƙa ta ciki ciki ciki ana sampling din waƙoƙin mutane diya so abin kaman culture ne kuma culture in daman hip hop asalin su daga America ya taso a lokacin da baƙaƙen da ake ware su a ungoyi daban kuma ake danne masakin su suka yadda za su fito da matsalolinsu su bayyana wato damuwarsu so mu ma kuma ni ma kuma da nake tasowa saboda iyayen nawa a lokacin ba su dauki auren seriously ba sun dauka kawai dai irin ra'ayin matashi ne zan yi in daina amma dai saboda su na dawo na ce to ni zan fi concentrating kan irin conscious rap shi conscious rap shine um, rap inda za ka fito da abin da ke zuciyarka ka faɗakar da makamancin haka so shi yasa za ki ga kaman ƙasashen waje um, maganganun su a gare mu mu a nan arewacin najeriya ki ji kaman ba su da daɗin ji amma dai su haka rayuwar su take so su a wajen su wannan maganganun ba wani abin bane ba so ni ma a matsayina na bahaushe kuma gashi na da Najeriya dole ne in yi taka tsantsan da kalmomin da nake amfani da su kuma an dai ina so wato um, daga wajen abokai fa an dan samu kamar a ce rashin amincewa da sana'arka? eh ba wai rashin amincewa kin san yadda na ce miki tunda iyaye na na san za su iya zama mun matsala wanda kuma ba su ne matsalar ba usually ko wato shi mawakin ni kaina ni ne matsalar tunda an da akwai wakar da zan iya ba wakar da na taba yi ba zan iya tura mahaifiyata ta saurara ba so su ma abokan kuma haka tunda kin san ce abokin barawo barawo ne so usually um, tunda ni mawaki ne kin ga abokai na da yawa an ba mawaka ba ne ba masu son waka ne tunda daman ra'ayi ne yake sa a yi abota amma dai kuma da akwai mutanen da ake ga ana abotan ana mutunci ko a yanzu ma ba sa son waka ba sa ƙaunar waka amma dai kuma ra'ayinsu ne kuma kin a matsayin mu na yanzu manya mun bar yarinta za ka iya zama da mutum ku aiki da mutum ku mu'amala da mutum ba dole ne kuma ra'ayi yanzu ɗaya ba amma dai sai ku respecting in hakan so ko da ba sa son waka to alakar da ta haɗa mu da su a yi ta lafiya a raba lafiya ya fi so ba dole ne kowa ya so waka ba <laughs> so wannan damu kuma dole muna fuskanta irin wannan kalubalen a wajen mutane da yawa. It's scratch on the beat. Unexplainable, it just happened. Ina zaune a gida and it happened. Unexplainable, it just happened. Ina zaune a gida. Unexplainable, it just happened. Ina zaune a gida and it happened. Unexplainable, like chemical reactions. Architect of satisfaction, see with superpowers. I'm always in action. Kullum a tafe, ba rarrafe, a takaice, rukon mahaukaci, sai sarki a basu mamaki, wa a mafarki. Girma al'ada da wadata buy a hana wa a yi sata. Imanin wasu buyer, hana cin amana. Da biyowa ta a buyer, a baya na sake ta musu. Gabe like, wait. I got your muscle. Got them crying like babies, big. I'm a tissue. The issue is me when I grab microphone, go it all alone, terminator. Go back in time, change the future. Then I'm like, see you later. I teleport, protect the book, milky yarin kiriki. Masawara, you are the Unexplainable, it just happened. Nazona, I get that, and it happened. Unexplainable, like chemical reactions, take to satisfaction, MC with superpowers. I'm always in action. Unexplainable, it just happened. Nazona, I get that, and it happened. Unexplainable like chemical reactions. Architect of satisfaction. MC with superpowers. I'm always in action. See, I'm charging up. Yes, an chica. Call up and impact. Get cool. Said so. You better go slow. And I don't mean traffic. I sheep in Manaka. Cause I've got it unlocked from London to Kano. What they can't see. Magadi, better start using your brain. Tanani, time flies by. Samani, never gonna give up. Imani, heart of a king. Zaki, use the knowledge to succeed khaki representing on the left taku mun cinye namu mun cinye nasu hadama got them depending on us hidama they wanna be like us rigima rigima mun namu cinye nasu dama unexplainable. It just happened in a zone. I get that and it happened. Unexplainable like chemical reactions. Architecture satisfaction. MC with superpowers. I'm always in action. Unexplainable. It just happened in a zone. I get that and it happened. Unexplainable like chemical reactions. Architecture satisfaction. MC with superpowers. I'm always in action. Unexplainable. Yo, I'm always in action. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To da wacce waka aka fara? Eh, wacce waka na fara to eh, wakar da na fara yi wata waka ce da na yi ta da jimawa saboda lokacin da na bar eh, london ba mu da karfin da zamu shiga studio mai recording kuma lokacin babu technology inda ake da shi yanzu inda za ka iya zuwa da kuɗi kaɗan ma ka aiki ma aikin ma a ɗakin ka so lokacin da akwai wakar da na yi sunanta hustler's dream lokacin a maiduguri road Um, a wata rikayya house wani studio da ibrahim donko da naziru um, sarkin waka na yanzu da lokacin ana kiransa nasd lokacin yana hip hop shi ma bai fara gargajiya waƙoƙin um, wato wanda yake yanzu ba mm. to a raina mana wakar maji saboda ana magana <laughs> kusan shekara ashirin mm. amma dai bari a yi nazari let me tell you what tell. Okay, uh, uh, once upon a time in a place far away, I'm sitting reminiscing. Back in the day, I had a dream in the back of my mind till today that will never fade away, never go away. It's in the center of my heart till the day I go away. Till then, I'm here to stay. All my life, I've always wanted to be an MC. Mm. Everybody I met said it just wasn't me. Practice makes perfect, and I wanted to see if I could make it to the top, top of that lyrical tree. Got a notepad and pen, and I started scribbling, dribbling words on a piece of paper. Many people passed, so saw me sat in a corner. every time I started rhyming, they said my lyrics weren't fine. But I was determined to make my lyrics divine. In time, I'll progress where I can reduce the stress. I manifest when I bless microphones, where people just won't leave me alone. Good things come to those who wait. Well, I've been waiting all my life. I have nothing to fear. <laughs> Na ga ya kamar ka zaka ta tafiya. <laughs> Ah, to ba an yi wakar Hausa? an yi da hausa kuwa bara ina in miki lyrics ina na hausa da na fara rubuta saboda a lokacin da nake waka turanci sai muka hada da Billy O eh. Eh, muka yi muna tare da Billy O sai muka je studio wajen Adam Zango ya saka mm. mana kiɗa eh. Billy O sai ce Dr. Pio zo mu hau wakar nan so da muka yi wakar da dai turancin na sai na ga an fi sani a mata wannan wakar mm. sai Billy O kuma yana da cikin mutanen da suka dinga takura ne in yi yayi da hausa sosai na fara rubuta hausa so yanzu ina cakudawa amma da akwai lyrics da na fara yi da hausa shine na ce walbani walbaka ga kiɗa ko kuma sai ku taka duniya ce ka bani in baka mun a hankali kar ido ya raina fata duniya rawan 'yan mata mun horan cewa zai maka kara tun da muka fara ko sai mun tara kuruciya sai yara manya ko sai dabara represent yes sai kuma su sara wahala ce dole sai an shata inda sa'a a samu sana'a a kau da kasala an yi dabara inda rabo mu sakata mu wala to wacce ce bakan damiyarka bakan ya kin san bakan ya mu a wajen rafin zamani zamani ne kowane zamani da bakan sa an kuma zamanin ta ya wuce kuma da akwai wata wace ce ta eh, da akwai wata waka ta ambition da ita ce bakan ya ta amma dai kuma eh, a dan baya bayan nan kuma kafin dan daina waka eh, da akwai waka da ne dan cikin gari mm, ya take dan cikin gari original ɗan cikin gari yadda typical ɗan cikin gari ɗan cikin gari ɗan cikin gari ɗan cikin gari to shi da amshin sai mm. nake jero um, unguwa unguwa unguwa na cikin gari eh. saboda ni asali na mahaifiyata kabara ce eh. mahaifina kuma dan gwangwazo nan eh. babban daki sau ni dan cikin gari ne sosai amma dai dilin da ya sa na yi wannan wakar saboda mutane da yamma suka ji hausa ta sai su kai ni kamarun ko su kai ni ghana in ce musu to ni ba dan kawar dan gana ba ne ba hausa fulani ne kuma dan kano dan cikin gari kuma to shi ne kawai aka ce to kai kai waka dan cikin gari na ce eh haka ne ehm, sai na buga ta <laughs> to ehm, wani irin kalubale ka fuskanta tun da ka fara waka to kalubale dai a nan Kano mun fuskance shi dama da yawa ba kuma yadda na faɗa miki yanzu eh, waƙar ɗan cikin gari rikicin eh, abubuwan da ya sa na yi ta saboda eh, yadda mutane suke ganin kaman ni ba ɗan kano ba ne ba ko ba bahaushe ba ne ba mm. an fi ma ganin kaman daga wata ƙasa nake to wannan ƙalubale babba da na fuskanta shine wato da akwai wariyar launin fata da muka taso muna fuskanta a ingila mm. sai kuma muka zo kuma najeriya sai wariya kuma ta zama ta ma komai da komai mm. an kai magana za a dinga muka kallon kaman kai ba dan gari ba ne mm. ba wannan muke magana farkon zuwa na kafin hausa tawa ta yi kwari kuma at the same time kuma mawaki ne so automatically mutane da suka dinga labelin ina dan iska dan iska ne an kana tare da mutane. mutum a ce eh, wannan ka daina yawo da wane ka lalata shi sau na samu wannan yawa a wajen iyaye ko a rediyo da nake hira da mawaka na tallata mawaka na promoting ɗinsu kuma na mentoring ɗinsu da yawa mm. da akwai iyayen da su zo su yi ma cike mutunci da akwai ta taba maman mari na ma akan na hira da ɗanta mm. so yes muna fuskanta wannan amma dai kuma um, as time went on ni na jima a kano na fuskanci yadda ba wai kawai yaren ba ma shi kansa al'ada da mu'amala yadda yake kuma daga baya da na yi aure da na fuskanci a nan kano especially ma kano um, aure kamar sa'an ne na kana da hankali so mm. wannan <laughs> sai bayan na aure kuma daga advantages din wannan so mutane da yawon wanda da suke min wani irin kallo suka je na su kansu iyaye da yawon wanda muka yi wannan fada da suka yi zo suka yi mun fada daga baya kuma yawansu su kuma ne suke zuwa masu ke Allah ya maka albarka na ga wani ya daina kaza ya daina kaza ya daina kaza usually kuma ina faɗa iyaye da yawa rashin abin yi ne yake sa yara duk suke wato fitinin fitinin da suka damu garin nan an aka ba su abin yi daga kansu kwallo waƙar ne ko rawa ne ko ma menene wato matashi yana da abin yi to bashi lokacin da kuma zai je da wa'annan ta sau mun fuskanci kalubalen daga gwamnati ma eh, musamman ma lokacin gwamnatin shekaru amma dai kuma a kwana tashi muka fuskanci juna da mu da 'yan hisban ma kuma suke bar mu ma mu yi show mu ka'idoji ne suna da su kuma mu masu bin ka'ida ne sau an aka ce ga abin da ake so ga abin da ba a so um, sai mu doka kuma amma dai mu ci gaba da yin abin namu tunda Um, shows ne usually um, da suka zama mana matsala amma dai kuma kwana tashi gashi yanzu muna min show namu babu wani matsala kuma irin namu waƙoƙin ko irin nawa waƙoƙin um, ni ba da matsala da irin su gwamnati ko su makamancin haka ko hukumomi saboda na yadda na faɗa miki ni don saboda iyaye na ne ya sama nake taka tsantsan da irin kalaman da nake amfani da su mm. kafin ma a zo ga gwamnati da al'umma da kowa da waka da na san mahaifiyata ba zan iya saka mata ba to eh, matan gari ma ba zan saka musu ba me burinka buri na ina so wato a ce yau amana duniya a aka tuno da sai dr pio ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba za su iya tuno da wani abu da na canja ko na kawo rayuwarsu ko na ba da gudunmuwa na ci gaba a rayuwarsu an saka min addu'a tsakanin tsara Allah saboda wani alherin da na yi ko to ni buri na cika a duniya shine arziki ne a ganina. to tambaya ɗaya da na manta ban yi maka tun ɗazu ba me dalilin da yasa ake ce maka da kafiyo? To eh, lokacin ina tasowa a makaranta muna yin graffiti yana na faɗa graffiti shine irin rubutun nan da ake is part of hip hop culture mm. eh, wato al'adar hip hop so ni sai nake rubuta pure saboda ana yawan ce min pure saboda a wannan zamanin 90s kowa yana so ya ga an ce shi dan jamaica ne so ko yan najeriya ma aka ce kai dan ina ne ba zai ce dan afirka ba ne ba sai ce ah, ni am jamaican ni kuma lokacin ana tambaya ta zan ce am nigerian daga sau lokacin shine suke ce ma pure african so shine nake rubuta pure da mm. na zo kuma najeriya na fara aikin rediyo mm. um, a lokacin da akwai mc iceman mc sk mc ramatu garba kowa mc mc ne kuma suna mm. ce kai mc pure ba shi da daɗi bara kawai in kira na dr pure saboda lokacin na san dr dre and producer na hip hop yes Of course, in a to ma Dr. Pio sounds good shikenan na sawa kai na kuma ya bi ni Allah muna godiya mu I see her, she's one of them chicks that glow. Every time I see her, yeah, she's the baddest on road. Cause every time and every time, every time I see her. She slipped into my DM, can't remember. AM, PM, now I pass the messages. Now we're on the road, back to back, not like Romeo and Juliet, more like Bonnie and Clyde. Together, continue to slip and slide. Move closer, let me provide and I said you were the only one. I never lied, you never cried, and I never tried. You kept on rapping and I kept on telling myself this was not a mistake. Oh, As you continue to glow, my network provider, man on road, try pre, but I don't have to hide her. Doctor B, you out to the E, got that cure, got that remedy. head to the toe, every time I see her. Yanzu kuma ga wakiliyarmu daga Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana a filin mu. za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare ne da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani sabon samfari ne sai mun buta ya canza kala wato kadai ake yi da shi to malama aisha me da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma kwan ba wai dole ba ne sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi shikenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyanka ta sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za ka yi ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwaɗin ana son shi da ɗan ruwa ruwa haka to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaɓa ta ne a batta ta ɗauki lokaci bayan an sa yeast mm. shi wannan na samobita ɗin ya ake yin sa shi ma yana da daukan lokaci sai an sa mishi su ya yi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaɓa sai ya soya ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa ma yeast amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda za ki sa matattasai tattasai da tarugu din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi nan da nan yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwa gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwaɗi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan ɗinki tukunyar suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwaɗi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake so ya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an mafi fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi miyar ki ta wadda za ki ci da shi to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semovita ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage na mm. kayan miya ko miyar romo ko miyar romo eh to ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama Aisha wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitakar waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da za ka yi ta 'yan awanni ne ita ta tashi mm-hmm. Mm-hmm. an fi so Ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semu. masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato daniel brown ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare